babban masallacin na Abuja wanda ke tsakiyar birnin na zama bigiran da matukar mutum ya shigo Abuja zai ga hasumiyarsa daga nesa kuma shine mafi girman masallaci inda ake wa ƙasa addu'ar salama musamman ma lokacin azumin Ramadan. Wa ma rabbuka bi الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ injiniya shehu hadi ya ce aikin faɗaɗa hanya zai ratsa ta ɗaya daga filaye mallakar masallacin da ke gefe wanda wani kwari da kwazazzabo ya raba shi ma da masallacin gefe ne fili wanda ita kanta masallacin ba wai ta nemi wannan filin don faɗaɗa masallaci ba ne don ta gina waɗansu shaguna ne irin makarannin su hakan nan wasu abubuwa watakila na samun kuɗaɗen shiga da shiga da fita yawa to mu kuma a matsayin mu kuma Allah ya ɗora mu a kayin muna alaƙa da da kula da raya birnin tarayya muna da hakkin kar mu bari a zo a zubi kuɗin jari na masallaci a irin guri mai kama haka daga baya wani dalili ya kawo za a gina hanya a ɗauka saɓanin irin abun da ya taɓa faruwa inda ake da flyover na gurin mabushi to irin wannan togashen ne muka ba ma masallaci kar a bari a yi wannan ginin a lokacin da muka ga wannan wurin shekara uku ko hudu da suka wuce lokacin ma yana matsayin darekta ne ga tunanin ko ministan abuja Wuk'i na da wata mummunar manufa kan masallacin injiniya hadi ya ce duk maganar da mutum zai yi ya yi bincike tukun kafin yanke hukunci an ɗauki abun da ya kama in hanyar an san mai ga abun da za ta ɗauka a bayanan da muka kai masa wanda muka nemi ya bada amincewa shine abun da ya rage a bar ma masallaci kuma ya amince an bar ma masallaci yanzu abin da ya rage kawai mu samu cikakken gurin da za mu zo a ce gashi an samu guri kaza kudirin da masallaci ta sote a wannan gurin gashi ya samu saboda sun zo da tsari mai kyau na babban guri ne wanda a wanda suka ba da filin ba kan ka'ida ba ne don kafin a bada ya kamata a yi bincike taswiran wannan hanyoyin fa ana magana ne na tun alif dubu ɗaya da tamanin da biyu shugaban kwamitin kula da masallacin ya tsunufe da tawaga sun gana da hukumar ta abuja inda suka cimma matsaya da ta ƙara zayyana masallacin da da babbar majami'a da ke yankin da wasu alamu ne masu daraja na ƙasa da ake tinkaho da su. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yawaita yin kyaututtuka yana kuma jawo hankulan sahabbansa su ma su yawaita yin kyaututtuka. Akan haka ni ma ina kiran masu hannu da shuni su kawo wa bayan Allah ɗauki ta hanyar taimaka musu da abinci da daidai irin abubuwan da zai kyautata rayuwar ɗan adam. ɗaya daga limamin masallacin Dr. Kabir Adam a wata faɗakarwa da ya yi a masallacin. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.